ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين sai muka bashi annabi ishaq a yayin da ya roƙi ubangijinsa ya azurta shi da ɗa kuma muka ƙara masa muka bashi annabi yaqub kuma dukkansu daga annabi ibrahim da 'ya'yansa guda biyan annabi ishaq da annabi yaqub mun samar da su nagartattu masu biyayya ga allah